radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 masu saurare assalamu alaikum. Radio VOA ta suka kamo a cikin shirin sa na rana na yau Litinin. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku. Ga kuma jerin abubuwan da muke kai su a shirin namu na rana. Da farko za mu kawo muku cikakkun labaran duniya bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na wato labaran wasanni. Daga shi kuwa sai shirin namu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Daga nan sai mu kawo muku shirin nan na kokun tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu ware Assalamu alaikum yau Litinin goma sha biyar ga watan Nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu ware ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyar ga watan Nuwamban shekara ta 1983 bangaren arewacin kasar cyprus ya shilanta ballewa daga kudancin kasar kafin haka dai gwamnatin kasar turkiya ta aike da sojinta waɗanda suka mamaye arewacin cyprus inda mafi yawan mazauna wurin musulmi ne turkawa daga kudu kuma akwai 'yan kabilar girka kiristoci tsibirin cyprus yana kusa da kasashen turkiya da kuma girka syria masar da kuma lebanon wanda hakan ya ba shi matsayi na musamman a fagen siyasa da tattalin arziki a duniya duk kokarin da majalisar ɗinkin duniya ta yi na sulhuntawa da kuma sake haɗe ɓangarorin ƙasar ta cyprus bai kai ga samun nasara ba a halin yanzu dai akwai sojin majalisar ɗinkin duniya waɗanda suke akan iyakokin cyprus ta arewa da kuma ta kudu masu saurari ko kun san cewa shekaru 42 suka gabata a ranar irin ta yau bayan kwace iko da ofishin jakadancin amurka a birnin tehran na kasar iran wanda ɗaliban jami'a suka yi amurka ta bada sanarwar rufe dukkanin asusun ajiyar kudade na kasar iran a bankunan kasar amurka da kuma fadin duniya wani matakin ya kara tsananta takunkumin tattalin arziki wanda amurka ta dora wa iran sai dai wannan bai sanya gwamnatin iran din ta ja da baya ba kafin haka da 'yan kwanaki da gwamnatin iran ta dakatar da sayarwa gwamnatin amurka da dan man fetur domin irin adawar da amurka take nuna wa kasar da ƙarshe masu kun san cewa shekaru 42 suka gabata a rana irin ta yau majalisar kwararru masu zaben jagora a iran ta amince da sabon kundin tsarin mulki na jamhuriyar musulunci wanda aka rubuta bisa ƙidar addinin musulunci da kuma karantarwar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da iyalan gidansa a tsarkaka wannan dai shine kundin tsarin mulki na addinin musulunci na farko kuma bayan haka an bijiro da shi ga mutanen kasar iran a wani zaɓen raba gardama inda suka amince da shi da babban jayi a cikin kundin tsarin mulkin an bijiro da adalci da kiyaye haƙƙin bil'adama na addinin musulunci a fili daga bisani kuma an gudanar da wasu sauye-sauye da kuma ƙari a cikin kundin tsarin mulkin na jamhuriyar musulunci ta iran wanda shi ma ya sake samun amincewar mutanen ƙasar.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama don masu saurari cikakkun labaran duniya wadda Tahir Amin zai karanto. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. fasinjoji miliyan 6.4 ne suka shiga jiragen sama a cikin watanni shida na farko a tarayyar najeriya jakadan iran na musamman kan al'amuran kasar afghanistan zai tattauna da jami'an gwamnatin taliban a birnin kabul gwamnatin jihar borno a tarayyar najeriya tana shirin samar da rugage ga makiyaya yanzu kuma ga cikakkun labaran fasinjoji miliyan shida da ne suka shiga jiragen sama a tashoshin jiragen sama da ake da su a tarayyar najeriya tsakanin watan janairu da kuma watan yuli na wannan shekarar kamfanin dillacin labarun najeriya nan ya sami wannan bayani ne daga hukumar zirga-zirgar jiragen sama na najeriya fan ya kuma kara da cewa wannan ya nuna cewa an sami karin kashi 50.5 cikin 100 na yawan masu hawa jiragen sama a kasar daga shekarar da ta gabata rahoton ya kara da cewa fasinjoji miliyan biyar da dubu dari biyar da goma sha uku da casa'in da takwas ne daga cikin gida suka shiga jiragen sama a watanni shida na farko na wannan shekarar sannan wasu dubu dari tara bakwai da dari bakwai da ashirin biyu ne suka shiga ko suka fice daga kasar ta tashoshin jiragen sama na kasar da ake da su guda biyar labarin ya kara da cewa tashar jiragen sama ta murtala muhammad da ke birnin iko shine yake gaba da fasinjoji 670,638 na wa'anda suka shigo ko suka fita ƙasar a cikin wannan lokacin sannan namdi azikiwe da ke abuja kuma yana da fasinjoji 225,985 matafiya na cikin gida miliyan 1,974,249 ne suka shiga jiragen sama zuwa ko kuma fita daga abuja a watanni shida na farko a wannan shekarar sannan biye da shi shine birnin lagos inda da fasinjoji miliyan 1,786,236 suka shiga jiragen sama a cikin wannan lokacin ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin kabul na kasar afghanistan ta bayyana cewa jakadan gwamnatin kasar na iran na musamman kan kasar afghanistan zai gana da jami'an gwamnatin taliban kan al'amura da dama daga cikinsu akwai matsalolin yankin don gudun hijira kayakin agaji samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma batun tattalin arziki kamfanin dillacin labarun iran press ip ya nakalto ofishin jakadancin iran yana faɗar haka a shafinsa na twitter a safiyar yau litinin labarin ya ƙara da cewa cewa mutanen kasar afghanistan suna buƙatar taimakon gaggawa musamman kafin zuwan lokacin sanyi nan da 'yan kwanaki masu zuwa kafin haka dai kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa kazim komi yana kan hanyarsa a zuwa birnin kabul a matsayinta na ƙasa makwabciya ga ƙasar iran sannan wannan kafar sadarwar tsakanin ƙasashen biyu zai ci gaba gwamnatin jihar borno a tarayyar najeriya tana shirin samar da manya-manyan rugage don amfani makiyaya wa'anda rikicin boko haram ya tarwatsa su a jihar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto tijjani muhammad daraktan shirin samar da rugagen yana faɗar haka a jiya lahadi ya kuma kara da cewa za a samar da rugagen ne a shiyoyi na majalisar dattawan ƙasar guda uku wato mafa gubiyo da kuma rumirgo a karamar hukumar askira uba labarin ya kara da cewa gwamnatin tarayyar najeriya za ta taimaka wa wannan shirin da kuɗaɗe wanda yawansu ya kai naira biliyan hudu a cikin shekaru 25 masu zuwa tijjani ya kara da cewa tsarin rugagen zai kasance na zamani inda za a gina gidaje 100 don tsugunar da makiyaya a mafa kaɗai sannan za a ware fili mai faɗin hekta 250 wanda kuma zai ɗauki wasu kayakin aikin rugage da dama daga ciki za a killace fili mai tsawon kilomita ɗaya da rabi don tsare dabbobi har ila yau shirin zai kasance na aikin samar da kayakin noma ne na tsawon shekara daga ciki hadda noman ciyayin da dabbobi suke bukata wasu abubuwan da za a yi sun hada da makarantu da kuma asibitin dabbobi masu sauraro labaran duniya suna zama muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran likitoci a wani asibiti da ke jinyan kaid alfasfos bafalastinin da yake yajin ci abinci sun bayyana cewa yana iya mutuwa a kowane lokaci saboda yajin ci abinci da yake yi na kwanaki 123 tashar talabijin ta firas tv nan tehran ta nakalto cibiyar yada labarai na falastinawa ta nakalto dan uwan kaid alfasfus yana cewa likitoci a asibitin barzilia ta hanci ƙasar isra'ila na cewa fasfus yana fama da karancin ruwa a jikinsa kuma jininsa ya fara daskarewa a wasu wurare a jikinsa don haka akwai yiwuwan yana iya mutuwa a koyaushe alfasfus dai dan shekara 34 a duniya yana yajin ci abinci ne don nuna rashin amincewarsa da tsare shi ba bisa ka'ida ba wanda jami'an tsaron yahudan isra'ila suka yi ba tare da tuhumarsa ko kuma gabatar da shi a gaban kotu ba na lokaci mai tsawo banda alfasfus dai akwai wasu falasɗina guda hudu wanda su ma suke yajin cin abincin saboda dalili iri guda gwamnatin kasar austria ta kafa dokar hana fita daga gida ga mutanen da ba su yi allurar rigakafin cutar covid-19 ba daga yau litinin kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto wazirin kasar austria alexander skolenberg yana faɗar haka jiya ladi ya kuma kara da cewa ya zama dole gwamnatin ta ɗauki wannan matakin don yadda cutar take saurin yaduwa cikin waɗanda suka rage ba su yi rigakafin cutar ta covid-19 ba labarin ya kara da cewa a cikin mutane dubu ɗari mutane ɗari takwas da goma goma sha biyar ne suke kamuwa da ita sannan kashi 65 cikin ɗari na mutanen ƙasar dai su yi cikakken allurar rigakafin cutar ta covid-19 har ila yau yana daga cikin matakan da gwamnatin ƙasar austria za ta ɗauka daga yau wato hana duk wanda bai yi rigakafin cutar ta covid-19 ba shiga gidajen cin abinci filayen wasanni da kuma wuraren jama'a sai don sayan abinci ko kuma wata bukata ta musamman sannan wanda ya saba dokar kuma za a ci shi taron dala amurka dubu da dari shida da sittin wannan halin zai ci gaba har na tsawon kwanaki goma a dufaɗin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin kuwa za a saurari shin nan ne na labaran wasanni. Labaran wasanni. Matasa sarar masu wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin labaran wasanni. shin yadda a cikin sa mai ka muku muhimman labaran wasanni da su shafi ƙarshen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu saurara sun ci tare mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu kuma bari mu yaye kallabin shirin da nahiyar Afirka inda za ku ji cewa a jiya lahadi ne aka dawo ci gaba hafatawar da ake a shiyar afirka a wasannin neman gurbi a gasar kwallon kofin duniya da kasar qatar za ta ɗauki bakunci inda kasashen zimbabwe da ethiopia suka yi canjaras a wasan da suka buga sai kuma kasar mali ta lalasa uganda da ci ɗaya mai ban haushi sai kuma kasar ghana ta lalasa afirka ta kudu ita ma dai da ci ɗaya mai ban haushi senegal ta lalasa congo da ci biyu da babu to sai dai kuma a litinin za a kece rini tsakanin kasashen kenya da rwanda sai kuma namibia da kasar togo sai kuma nijar jibuti sai kuma gini bisau da kasar sudan a gobe talata kuma allah ya kai mu najeriya za ta kece raini da tsibirin kevin ita kuma gabon takara da kasar masar to ga kaɗan daga cikin makin da kowanne kulob ya samu a rukuninsa a rukunin a kasar algeria ce ke jan ragama da maki goma sha uku sai burkina faso ke yi mata da maki goma sha ɗaya a rukunin b kuwa tunisia ce a saman tebur da maki goma sai equatorial gini ita ma da maki goma amma da bambancin kwallaye a rukunin c kuma najeriya ce ke kan gaba da maki goma sha biyu sai tsibirin cape ke bi mata a matsayin na biyu da maki goma a rukunin D kuwa kasar Ivory Coast ce ke da maki goma sha uku sai Kamaru ta biyu da maki goma sha biyu ita wa kasar mali ita ce a saman tebur da maki goma sha shida a rukunin e sai uganda da maki tara. yanzu kuma bar mu yada zango a yankin asiya inda za mu kawo muku kaɗan daga cikin wasannin da za a buga na neman gurbi a gasar kwallon kafin kofin duniya a shiyar asiya a gobe idan da sauran numfashi za a kira tsakanin labaran da haɗe dawar larabawa sai kuma vietnam ta kira da ƙasar saudiya china za ta ke cire da ƙasar australia ita kuwa ƙasar iraki za ta ke cire ne da koriya ta kudu iran za ta kira da syria sai kuma japan ta bakunci oman kasar saudiya ta kadamar da gasar kwallon mata ta kasar hukumar kwallon kafa ta saudiya saf ta kadamar da gasar kwallon mata zalla kanan farko a kasar a nan asabar ta gabata kamfanin labarai na saudiya spa ya ce matakin yabe bayan shirin kwallon mata da aka fara ne tun a shekara 2017 gasar wadda za a fara fafatawar a ranar 22 ga watan nuwamban da muke ciki kuma za a buga ne a mataki biyu inda zangon farko zai fara da kulob goma sha shida a matakin yankuna ƙungiyoyi shida kuma daga yankunan riyadh jidda da mam za su buga wasanni na zagayen ƙungiyoyin da suka kammala a mataki na uku farko daga kowane yanki za su fafata a zagayen karshe a filin wasa na cibiyar wasanni ta sarki abdalla daga birnin jidda za kuma a buga zagayen ne a farkon shekara ta 2022 in mai duka ya kai mu. a baya dai wajibi ne kowace mace ta rufe jikinta ruf da niƙabi da kuma a baya idan za ta fita waje sai dai ƙasar ta fara fuskantar sauyi bayan da muhammad bin salman ya zama yare mai jiran gado na masarautar saudiya daga cikin wasu da ya samar sun haɗa da baiwa mata damar tuka mota da kuma yin tafiya ba tare da rakiyan ɗan uwa namiji ba ƙungiyar ƙwallon kafa ta bakin teku ta ƙasar iran ta yi galaba akan takwa ta ƙasar labanin da ci biyu da ɗaya a wasan da suka buga a wasan neman gurbi a gasar kwallon kwacin kofin duniya da za a kasar qatar a shekara mai zuwa a gobe kulob din na iran zai isa kasar jordan bayan ya kara da kasar syria a cikin wasannin cin kofin zakaru da ake yi a kasar iran kuma ranar alhamis mai zuwa a wasa mako na biyar za a kara tsakanin aluminium arak da nafti masjid suleiman sai kuma fadide mashad da zubahan sai kuma sana'atu abadan takara da gulgar sirjan. idan muka da zango a nahiyar turai kuwa za ku cewa great valley ya buga wa tawagar wales wasa na ɗari a ranar asabar wales ta doke belarus da ci biyar da ɗaya a wasan neman gurbi na shiga gasar cin kofin duniya da za a kasar katar shekara ta 2022 in ya kai mu wanda suka ci wa wales kwallaye sun hada da neko williams da ben davis da kano robert da kuma aaron ramsey wanda ya zo a kwallaye guda biyu a raga daga bugun daga kai sai mai tsaron raga ko kuma sai mai tsaron gida ita kuwa belarus ta zare ɗaya ta hannun artem kansivoro a karawar da suka yi a filin wasa na cardiff city dan kwallon real madrid wanda ya shekara goma sha biyar yana yi wa wales wasa ya fara buga mata wasa ne a ranar 27 ga watan mayu na shekara ta 2006 a karawa da trinidad and tobago Bale wanda ya ci wa West kwallo 36 ya buga mata hafatawa goma a gasar nahiyar Turai da hafatawa 27 a wasan neman shiga gasar cin kofin duniya. A watan gobe ne za a buga gasar kwallon kafa cin kofin Maradona. A ranar 14 ga watan Disamba ne za a buga Maradona Cup tsakanin Barcelona da Boca Junior don tana da Diego Armando Maradona. Za a yi wasan ne a Saudiya a birnin Riyadh bayan da tsohon kaftin ɗin tawagar ta Argentina ya buga ƙungiyar wasa har sau biyu. Maradona wanda ya mutu ranar 25 ga watan Nuwamban shekara 2020 ya fara taka leda a Turai ne a Barcelona daga shekara 1982 zuwa ta 1984 da buga mata karawa har guda 58. Ya kuma lashe kofi uku a kungiyar ta Sifaniya da suka hada da Copa del Maradona ya buga wa Boca Juniors wasa a kakar shekara ta 1981 da kuma 82 ya sa koma kungiyar daga shirka ta 1995 zuwa shirka ta 1997 kaka biyu da ya buga wasa daga nan ya yi ritaya daga taka leda wannan ne kawai na biyu da barcelona za ta fafata a saudiya bayan da ta a spanish cup a shirka ta 2020 kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta cimma yarjejeniya da tsohon dan wasanta dani alves domin sake daukar sa bayan shekara biyar da barin kungiyar alves mai shekara 38 da haihuwa wanda ya lashe manyan gasa tara a barcelona da juventus da Paris german zai kuma club din na spain ne kyauta ta masu wurare da yake lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jalin zamu shirin a nan amma tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu da wani sabon shirin amma kafin nan amma a wani sai maka shirin kamar la nima da gunshin ka cewa lafiya mu ko muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hausatv1.ng to shirinmu na ƙarshe shine shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu wurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa Barin haɗa ku da hujjat ashraf da fatan masu sa gara zama domin saurari cikakkiyar waƙar دوستم داری میدانم با دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی برگی کاهی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوایی ashirafi a gaishe ka da wannan waka da gabatar mana da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗinta. Kuma a nan ne za mu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخواهی duka duka ya abin da suka kenan a cikin shirin namu sai a tarbe mu an jima da yamma domin jin mu da su da dan shirye-shirye amma kafin nan amma din tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafi mu na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya Música